Yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi wata ganawa ta musamman da waɗansu gwamnoni guda takwas ƙarƙashin jagorancin gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari, inda gwamnonin suka ce sun tattuna ne da shugaba Muhammadu Buhari akan matsalolin da suka shafi zaɓuka na fitar da 'yan takara na jam'iyyarsu ta APC. kamar yadda gwamna abdulaziz yari na jihar zamfara ke bayyana mu a fira da na yi da shi wannan ganawar na da muhimmancin gaske ganin irin kalubalen da waɗansu gwamnoni suke fuskanta a jihohinsu a ciki har da jihar shi ta zamfara na nemi yi min karin haske dangane da dalilai da kuma abubuwan da suka faru tsakanin su da shugaba muhammadu buhari a matsayin shi na shugaba ga jam'iyyar ta apc ta ƙasa baki ɗaya to uh, abubuwan da muka na gaskiya uh, yana da alaka ne da matsaloli na jam'iyya jihohi da kuma ainihin alakata da kuma wa jam'iyya ta ƙasa wasu gwamnoni da ke shugabanci jam'iyya a uh, hasali ne da kuma masu kama da irin ogun gwamnan ogun da imo da niger da nasarawa da ondo da imo duka mun haɗu a madadin sauran gwamnati akwai sauransu daban-daban inda za a ce an yi firamare a nan amma kuma an zo an samu akasi a kila an ce musamman na sanatoci ko kuma na 'yan majalisar wakilai na sanatoci ne hasali inda za a ce an yi wannan an yi an hana wannan shiga takara saboda bai cika ka'idodi ba saboda muradin cewa wani ya zo ya wuce a madadinsa <clears throat> bisa ga wannan sai muka gan cewa muhimmi ne mu jawo hankalin ita uwar jam'iyya ga cewa ita siyasa fa ana yanta ne a gida ne kawai ba abuja ba kuma national assembly ko kuma anywhere ko wani wuri ba ana yanta ne a ainihin gida kuma kamar turakta all politics are local ita harkar siyasa gaba ɗaya sha'ani ne wanda shayi al'ummar gida to muka zama ga masu cewa kamar yadda kake girmama haƙƙi na 'ya'yan jam'iyya na jihohi da ƙasa gaba ɗaya cewa akalla kana son kowane ɗan adam ya zan cewa ya san muhimmancinsa a cikin wannan mu'amala so inda al'umma za su je su tattaru su yi zaɓe sannan kuma su dawo a zo a ce zaɓen nan bai yi ba saboda wata sha'awa ko kuma wani hange su muna gana akwai bukata a jawo hankalin shi shugaban jam'iyya ganin cewa ya huskanci aikin jam'iyya gadan-gadan kuma bai yiwa aikin nan na jam'iyya sai an yi haɗin gwiwa da waɗanda 'yan jam'iyya a jiha. to amma a fahimtar ka akwai wani irin mataki da shugaban zai ɗauka tun da akwai uwar jam'iyya kuma yana ta nuna cewar ba zai so ya rika katsallan da akwai abubuwan su ba. to ai umar shi ne uban jam'iyya yau duk wanda ya nasara bayan shugaban ƙasa yake idan abin nan gaba ɗaya lalace kuma jin bayan shugaban ƙasa ne saboda haka shi ne uban jam'iyya shine ke tsawatawa kuma abinda matakan mu muka bayan da muka yi mun tabbatar da cewa zai tsawata mun ga matakan da ya dauka a gaba gare mu kuma in Allah ya so za a samu natija ga abubuwan da aka fuskanta hasali ni na yi mashi korafi akan cewa an tura mani wani wanda yake da wani ra'ayi na daban akan yaje shugabanci kula da firamare ina na gwamna na jihata saboda hange da cinkancewa cewa makasudin sa ga dan wani dan takara da ke da sha'awa ko wanda ya ɗauki nauyin a kawo shi a jihar ba zai ci masa ba kamin a ƙara zaɓe ko a kawo rahoto kai tsaye ya ce ya soke zaɓe kuma ni ina ganin ban san dalilin shi na ce ya soke zaɓe bayan zaɓe ana ci ana yi ganin cewa an kwana uku a cikin rana saboda ganin ne al'umma su dawo daga yin zaɓe na ce a cigaba da zaɓe za mu tattara sakamakon zaɓe kuma za mu kawo shugaban ƙasa shine uban jam'iyya ɗauki matakin da za a ɗauka kan tabbatar da zaɓe ko soke zaɓe mu rasa jihar zamfara. gwamnan jihar zamfara kenan aziz yari da ya jagoranci waɗansu gwamnoni guda takwas da suka gana da shugaba muhammadu buhari a abuja dangane da matsalolin da ke fuskantar jam'iyyar apc a sha'anin fitar da 'yan takara na matakai daban-daban a cikin najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya